Masu sauraronmu barkanmu da sata kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da shigowa wannan tasha tamu tashar da take bilin gudanar da sakunata da kuma nemo kwarautan da da su daga nan gida Najeriya su lokuta ma har da kasashen namu na ƙetare. To masu mu dangane da rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu rundunar sojin Najeriya ta fito ta yi da zahan martani dangane da juyin mulki wanda aka magana za ta yi wa shugaban ƙasa Ashwaju Gola Ahmad Tinubu. a zalika a gefe guda kuma za ku ji gaskiyar rahoton cewa magana da take yawo akan an kona a ofishin jakadancin Najeriya a kasar nan ta Nijar. Masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku tara zaman ku tsab amma kafin nan da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu ga cikakken rahoton. rundunar sojin najeriya ta ce kiran da wasu 'yan kasar ke yi mata da ta yi juyin mulki tsananin rashin kishin ƙasa ne da kuma mugunta cikin wani sako da sojin suka wallafa a shafinsu na twitter suke suna mayar da martani ne sakamakon kiraye-kirayen da wasu ke yi suna fakewa da rashin kula ta walarin da dakarin suke ciki hedikwatar tsaro ba ta jin daɗin kiraye-kirayen da ake yadawa a intanet game da walwalar dakarunta in ji birgediya janar tukur cikin wata sanarwa da ya fitar yayin da muke ɗaukar walwalar dakarunmu da muhimmanci muna kuma yin tar da yunkurin wasu na neman rundunar sojin najeriya mai bindoka ta sauya gwamnati a ƙasarmu ba ta hanyar da ta tanada ba ya ƙara cewa muna tabbatarwa ƙara da cewa rundunar ta gamsu kuma ta fi son zama a ƙarƙashin mulkin demokaradiyya kuma ba za ta yi wani abu da zai kawo wa demokaradiyya cikas a ƙasar ta najeriya ba ya ce juyin mulkin da soji suka yi a Nijar ya kasance na tara har da yunkurin da bai yi nasara ba da aka yi a yankin Afirka ta yamma tun daga shekara ta 2020 inda ya shafi kasashen Mali da Gini da Burkina Faso da kuma Nijar idan aka hada da Chadi. shugaban Najeriya a Ashwaji Bola Ahmed Tinubu a matsayinsa na shugaban kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta Yamma watakan ECOWAS shine ke jagorantar yunkurin tilastawa soji da su da shugaba Muhammad Bazoum kan mulki in kuma ba haka ba dai za a yi ta za. To a gefe guda kuma ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ya musanta rahotannin da ke cewa masu zanga-zanga sun kona ofishin don a tsakiyar makon da da aka fara yada wani bidiyo a shafukan sada zumunta da ikirarin cewa wasu masu goyon bayan sojin mulki na Nijar ne suka cinna ofishin wuta duk da cewa masu zanga-zanga sun so kutsawa cikin a ranar 30 ga watan Yuni sojin Nijar da 'yan sanda suka daƙile yunkurin su a cewar wata sanarwa da ofishin ya fitar a ranar Juma'a har yanzu sojin Nijar da sauran jami'an tsaro na cigaba da gadin gurin a inda suke shugaban najeriya bola Ahmed tinubu a matsayin sa, na shugaban kungiyar tattalin arzikin afirka watakan ecowas kuma haka zalika shine ke jagorantar dai wannan yunkuri na cewa dole a mayar da bazum da na kungiyar ta umarci su sun tsananta da su shirya kutsawa cikin wannan kasa ta Niger dai dangane da wannan juyin mulki wanda aka yi. To masu mu a nan ne dai muka kawo muku rahoton wannan takaitaccen rahoton da muke ɗauke da shi a wannan dare.